sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 22 ga watan Afrilu wanda ya yi daidai da 21 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. shugaban rasha vladimir putin ya yi ikirarin cewa sun karɓe birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa ƙungiyar bada agajin gaggawa ta falastinawa red crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji wa rauni a yau juma'a sannan za ku ji cewa tsawon shugaban kenya mawa kibaki ya rasu To kanin labaran kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da kuɗin fom na shiga takarar zaɓe a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. To amma wannan yana nuna cewa lalle lalle a jam'iyya ta canja akalan abin da talaka ya san shi a kai. Za kuma mu leƙa ƙasar Kamaru za ku ji yadda kasar take fama da yaran da suke gararamba a kan tituna wanda har ila yau suke fadawa kangin matsalar shan miyagun kwayoyi sannan kamar kowace ranar juma'a muna tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. assalamu alaikum shugaban rasha vladimir putin ya ce sun karbe ikon birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa a ukraine bayan kusan wata biyu da aka kwashe ana gubza fada duk kuma da cewa dakarar rashar ba su kai ga kutsawa cikin wata masana'antar sarrafa karafa ta azovstal da ke birnin ba wacce har yanzu tana hannun mayaka da fararen hular ƙasar ta ukraine maimakon kutsawa masana'antar putin ya ba da umarnin a hana kowa fita daga wurin koda kuda abinda wasu masu lura da lamura ke cewa dabara ce ta kaucewa rasa rayukan sojojin rashar sannan a kuma sa mutanen da ke makala a cikin masana'antar cikin ƙangin yunwa a dai gefen kuma hukumomin ukraine sun ce sun gano wasu alamu da ke nuna makama kan kaburbura a wajen birnin na Maria Paul, waɗanda hotunan da aka ɗauka ta hanyar amfani da tauraron ɗan adam suka gano akalla guda 200 a garin da ake kira manhosh Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Falasina Red Crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji wa rauni a yau Juma'a, ciki har da mutum goma sha hudu da aka kai su asibiti bayan wani faɗa da ya barke a farfajiyar masallacin Kudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Hukumomi sun ce bayan da Falasɗina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani. Kamfanin dillancin labarai na AP ya roito cewa 'yan sanda sun yi shiga da ta nuna cikakkiyar ɗaura da mara kwantar da tarzoma. Kamar yadda aka saba, an hana Yahudawa zuwa masallacin na al'aƙasa cikin kwanaki goma ƙarshe na watan Ramadana, inda aka hana su zuwa yin tarukan addu'o'i a wannan lokaci, amma kuma matakin baya aiki a 'yan shekarun bayan nan. a wannan shekara dai azumin watan ramadana mai tsarki na gudana ne a daidai lokacin wasu tarukan yahudawa da na kiristoci masu tsarki waɗanda su ma suke wakana lamarin da ya sa dabban mutane daga addinan uku suke ta tururo zuwa wannan wuri mai tsarki an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko za mu fara da ƙasar kamaru inda rahotanni ke nuni da cewa matsalar yara da ke gararamba a kan tituna titunan wasu manyan biranen kasar na kara ta'azzara lamarin da ke jefa su hannun bata gari wanda ke ɗora su kan hanyar shan miyagun ƙwayoyi garin gundare na ɗaya daga cikin biranen ƙasar da ke fama da wannan matsala ga wakilinmu muhammad rabi'u da ƙarin bayani ina da wuya a asa yara masu yawon watan gareriya a nan gaundare amma kasarinsu sun kama sansani ne a tashar jirgin ƙasa yaran waɗanda ba su da wani aiki sun rungumi kayan maye domin kubuce ma yunwa da kuma katsaida da suka sa su a gaba. Mafi yawa daga cikinsu 'yan shekaru tara zuwa ishirin da biyar waɗanda makasudin kasancewansu a titi ya bambanta. je m'appelle Mazou. j'ai sorti de mara je voulais aller à yaoundé mais l'argent est fini en gaoundé j'ai quitté à la maison à cause des pour euh, se débrouiller mais l'argent est fini comme ça amman abin da ya sa kenan na saura a nan ni kuma sunana hamman dalilin zuwa na nan shine ni dan shege ne bayan mutuwan mahaifina ce kawuna ya kore mu a gida da ni da mahaifina shine shi na barta na fito yawon duniya ni kuma sunana abdullahi na fito daga mu ne da niyan zuwa a kudu to amma shi aka wayi gari ba na da wato kuɗin da zai taimaka mini in tafiya dalilin da na saura kenan a nan gari abin tausayi shine kowanne daga cikinsu na da nashi labarin. Zonga wanda akwai da yara suke kokari suna sayar da kaya akan titi. Alhakin yara taya ne akan mutane daban-daban. Hakan na nuni yadda yaran suka zama da tashan jirgin tankar matattaransu duban yadda yaran ke kwana a sararin su bahana ne ya sa cibiyar kula da yaran da ke kwana a titi da kuma masu share guri zamana daukan nauyinsu muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru a gaida Muhammad Rabiu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da kuma Twitter da Instagram ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. Tsohon shugaban Kenya Mawa Kibaki wanda ya mulki kasar daga shekarar 2002 zuwa 2013 ya mutu yana mai shekaru 90. a yau juma'a shugaban kenya uhuru kenyatta ya sanar da rasuwar kibaki tsohon shugaban ya ci zaɓe ne a shekarar 2002 inda ya kawo ƙarshen mulkin tsarin jam'iyya ɗaya da ta kwashe tsawon shekaru 40 tana mulki a lokacin da ya karɓi mulkin ƙasar kibaki ya sha alwashin yin yaƙi da matsalar cin hanji da rashawa ya kuma dasa matakan farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar sai dai duk da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar na kenya an ga ci gaban yaduwar matsalar ta cin hanci da rashawa a zamanin mulkinsa a lokacin zaben wa'adinsa na biyu a shekarar 2007 inda ya kara da raila odinga wanda ya zargi kibakin da tafka magudi an yi rikicin da ya kai ga mutuwar sama da mutum dubu daya a kuma ƙarshen wa'adinsa na biyu ne kibaki ya mika mulki ga kenyatta wanda aka zaɓa a shekarar 2013 inda daga nan ya yi ritaya daga harkar siyasa a yau juma'a ake sa ran manyan biranen ƙasar australia da suka fi yawan jama'a za su soke duk wasu matakan yaƙi da cutar covid-19 ciki har da daina keɓe mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka harbu da cutar sannan za a soke umarnin yin allurar rigakafin cutar ga wani rukunin ma'aikata wanda a baya aka zamar da shi wajibi hukumomin jihohin new south da victoria sun ce wannan mataki yana da muhimmanci kuma alama ce da ke nuna cewa an shirya wa yin rayuwa da cutar ta covid-19 daga yanzu waɗanda suka kusanci mutanen da suka kamu da cutar a jihohin new south da south wales ba za a rika keɓe su na tsawon kwanaki bakwai ba kamar yadda ake yi a baya amma za a umarce su da su rika saka takunkumi a rufaffen wuri a kuma rika yi musu gwaji akai-akai. A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. 'Ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da kuɗin fam na shiga takarar zaɓe a ƙarƙashin tutar jam'iyyar. Jam'iyyar ta APC ta saka naira miliyan 100 a kujerar shugaban ƙasa, miliyan 50 a kujerar gwamna, miliyan 20 a kujerar sanata, miliyan 10 a kujerar ɗan majalisar wakilai na tarayya, sai kuma naira miliyan 2 a kujerar ɗan majalisar dokokin jiha. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. Kan wannan yanayi ne 'ya'yan jam'iyyar ke cewa ta bar aƙidar talakawa ta rungumi jari hujja. inda suka yi gargaɗin cewa dariyarsu zai zama kuka muddin suka dage kan kudin fom din wanda suke ganin ya zarce tunanin 'yan najeriya malam shehu ahmed dubagari misau yana mai cewa sunana shehu ahmed dubagari misau to abin da yake tafe da ni malam abdulhab shine ce biyan irin waɗannan kuɗaɗe sai dai wanda suka saci kuɗaɗe su ne za su iya saya sannan ya ci gaba da cewa. suna alhaji hassan muhammad sharif sarkin arewan bauchi gaskiyar magana abdulwahab wannan kuɗi ya yi yawa kuma ba ya adalci wa jam'iyyar ba saboda abin da ya sa mutane da yawa masu mutunci wanda ke suke son tsaya a zaɓe ba za su iya tsayawa ba saboda kuɗin ya yi yawa yanzu ta majalisar jiha ka ce zaro maka miliyan biyu sanata ka ce miliyan ashirin memba na reps wanda ake neman kace miliyan goma shugaban kasa kace miliyan ɗari shin albashin shugaban kasa ya kai miliyan ɗari a shekara hudu ta yaya david da sa kace sai ya biya miliyan ɗari in wani yana da shi wani bai da shi kuma wannan abu ya kamata ba da yanci wa mutane mu muna goyon bayan adalci a yi adalci wa mutane kuma wannan zai hana mutane masu farin jini tsayawa zaɓe sai dai wayannan da suka yi sace-sace su da zaɓe haka wannan ba daidai ba ne mu hakkin mu gaya muku ko ku karɓa ko ko ku faɗa ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyan ku ta zama kuka gaba ga na damar makin gaskiya. daga bisani na tuntuɓi mamba a majalisar koli na jam'iyyar apc a matakin ƙasa tijjani ahmed tumsa ya ce mai yiwa a sake nazarin kuɗaɗen don yin rangwame kamar yadda aka yi wa matasa da nakasassu. wannan kudin fom ɗin eh, an zora an yi muhawara akai kamar wannan kudin ya fi To me ya shawaran ka kan wannan al'amari? ana fuskantar faduwan kayan lambu irin su salak dankalin tura tumatir da kuma kankana a kasuwannin kasar sakamakon yadda jama'a ba su da kuɗi a hannunsu wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da idin ƙaramar sallah ga rahoton hamid mahmud daga agadas A daidai lokacin da jama'a ke gudanar da azumin watan Ramadan na shekarar bana farashin kayayyakin lambu irin su albasa, dankalin turawa, tumatir da kuma kankana ya faɗi warwas sakamakon yadda suka makare kasuwannin jihar Agadez inda jama'a ke ta su wasu kayayyakin da jama'a suka fi bukata a wannan lokacin na azumi su ne kayan lambu kuma yanzu haka manoman ke shigo da su ba kakkautawa duk da tarin matsalolin da manoman suke fuskanta inda kasuwannin jihar Agadez suka cika makil da kayan lambu tarin magidanta ne da suka hada maza da mata ke rigirgin sayan kayan lambu ba da ba rana. Ana Ramatu Idi, sai ga da kasuwa na zo in sai salati, su pom de terre, su vetera, amma gaskiya salati a da. Yau da shekara biyu ba a baka salatin ɗari. Yanzu salati na hamsin ka baka shi haka ci da kai da iyalinka haka ba makwabcinka. Haka pom de terre haka kayan abubuwa na gyare-gyare dai masha Allah. Kankana da ga ɗari uku, jikka uku, yanzu kankana ta ɗari da sattin aka bani ga sunan gabana kana ganin su ga sunan guda biyu da sattin sattin na sai. Ka san ku alhamdulillah masha Allah na sha har wani ya sha. na Muhammad na zo sai a nan kasuwa ta. sai kankana kwamfutar sai betara yanzu babu tsada gaskiya alhamdulillah na zo da shikka biyu da rabi amma ina kashe ɗari uku shi nake ma abin ma isa kawai na sai kankana ga tanan dala ɗaya ɗari na sai guda biyu shikka eh, na sai salati na hamsin na sai tumatir da dankali ni yanzu da ya bani salati na hamsin sai na tsaye da shi na ce ni fa na hamsin ne zaka ba ne ce naka ne wancan azumi da wuce ba ka samu salati hamsin an kana ɗarin kama kana shakun zuwa kasuwa da ita saboda ba ta maka da kake so. Gomi ya kawo faɗuwar farashi farashin kayan lambu bayan shafe shekaru biyu jama'a na fuskantar tsadar kayan a irin wannan lokacin na azumin watan Ramadan. Alhaji Hamma shine shugaban gamayyar kungiyoyin manoma a Gadas. Wanda ya sa azumin ya zo daidai da su kayan lambu kamar su karoti su tumatir idan ya da fom da ter da salati an samu sauki na wajen sadar su. Salati ba ta da sada karoti ma da ba da sada da dala ashirin ma sai ka samu tumatirin da za ka kashe bukatarka bana kamar su salati in ka zo ka ba da dala dari a kasuwa a kasuwa za a baka komi da komi a ciki a baka salati na dala arba'in ko hamsin a baka sauran kayan ta don ya ta ashirin shiku shekarun da suka wuce a lokacin nan sai ka in salati za ka ci sai ka kashe dare uku kenan dole ne a ga abinci na leyin ya yi ara. sai dai a shekarar bana farashin lemun tsami da ke a sahun gaba wajen kayayyakin da aka fi bukata farashinsa ya yi tashin goron zabi abdulkadir alhaji bila ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwan da ke sayar da kayan lambun. Shi wannan tsada shi dole ne babu ne babu kuma wanda ake kawo ma ba da ruwan kirki kuma har ga shi da tsada. Tunda buhun lemun tsami in ba wannan gaba ban taɓa ganin buhun lemun tsami shi kasitin kasan tola san kan kilo sai bana wana gaskiya ya tsada kuma babu ne ta kawo shi. Amma banda lemun tsamin nan cikin kayan ɗan yawan nan babu abin da babu. Komai alhamdulillah salati har wuta dala musu in ka zo ka samu salati. Tumati dala ashirin ma ka kai zuwa baka. Da haka tuma an ba mata ɗari ko ta hamsin gani ban ba. Yanzu dala ka ashirin za ka zo a baka tumati. Masu yaƙi da tsadar rayuwa na fargabar karuwar farashin kayan lambun ta la'akari da yadda ake shirin shiga shagulgullan karamar sallah sai dai su yi kira ga 'yan kasuwan na su guji karawa kayan farashi muhammad abubakar wakilin kungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa a gadas muna fata su ma masu saidawa su kara kawo sauki ga al'umma tunda masu saida yanci gaskiya su ne suke kawo matsaloli yanzu ka ga abubuwan ganin lambun ai ko kwanaki da aka yi bincike an gano ta a gaskiya masu saida su ne suke kawo musu wani ne na la da la kan misali yau salati in ka shiga wani danka duk abubuwan da ke gaskiya sau Allah a bisan kasu ne suna da sarki kuma in kasu ka su hangi sallah kuma sai sun ci wannan sallah tun da gaskiya duk wanda shi kasu addu'a abun yana sarki to kuma ka a a wayo zuwa zaren sallah ko kwana biyu sallah kuma a ga sauya Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar a gaida Hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. gabanin mame da Rasha ta yi wa Ukraine, jami'ai a nan Amurka suke gargaɗin cewa akwai yiwuwar a kawo wa Amurka hararen yanar gizo ta hanyar yin kutse a na'urorin wasu muhimman wurare a ƙasar. lamarin da ya sa hukumomin tsaron ƙasar suka tashi tsaye wajen ganin sun yaƙi masu wannan mummunar ɗabi'a waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kusan da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalu Matsalan masu yin kutse ta yanar gizo a kan kamfanoni don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a sassan duniya kamar da bincike ya nuna yayin da masu kutsen ke mai da hankulansu kan muhimman wurare kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kuɗin fansa kafin su buɗe su a irin wannan kutsen masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man sannan su nemi kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe su don man ya ci gaba da gudana irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara brett carlo mai fashin baki ne a kamfanin soft da ke yaƙi da matsalar ta kutse a yanar gizo Ya ce matsalar kutse a kan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata. Ko da yake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazanar sake su a kan yanar gizo a matsayin wata dabara ta kara neman kudaden fansa. A shekarar 2018 masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kudade kamar dala Amurka dubu biyar, amma a yau ɗaruruwan dubban kudade suke nema, a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kudaden kripto, waɗanda suke da wahala iya bin diddigin su. a nan ma mai fashin baki brett kenan yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau domin yana ƙara kuɗaitar da masu yin wannan aiki idan kowa ya ki biyan kuɗin fansa babu wanda zai rika yin kutse a yanar gizo don satar bayanai ƙwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwansu cikin tsari kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci inda suke da sashe-sashe da ma'aikata kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydin Rona ƙwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Ta ce ba wai faɗawa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne, wanda suke ganin za su iya nasara a kansa, wanda kuma zai biya kudaden da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar turai inda suke zaman kansu yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Uh, uh, Boydin ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A bara ne dai shugaba Joe Biden ya tanana ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo birki a kasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021 an ga raguwar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo kuma wasu masu fashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da amurka ta nuna ta hanyar amfani da diflomasiyya sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin taka takatsantsan yayin da hukumomin tsaron amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya saka takunkumi cafke waɗanda aka samu da laifi da kuma ta sake su zuwa gaban kuliya amma kuma duk da haka kamfanin mcsoft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kai wa hari a bara ciki har kananan hukumomi makarantu da asibiti. Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shine yadda lamarin ke shafar jama'a da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kutsan. misali idan har an kai wa asibitin da suke zuwa hari ƙwararru dai na ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su daga ajiye kwafin duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo ta yadda waɗannan ɓata gari ba za su iya kaiwa gare su ba masu sauraro da kuma haka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu yanzu a madadin jino ya hici da ana rice waɗanda suka hada asalin rahoton sai kuma julie ladies gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a wucin ƙarshen mako lafiya madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, yau kira zan yi ga 'yan uwana maza masu tsabtace jikinsu idan za su je wajen bazawararsu. Amma idan za su je masallaci sai ka gansu kamar an tono su a bola. Domin wallahi idan ka haɗa sahu da wani sai ka ji kama tsu a sallame sallan nan ka tashi amma idan ka haɗu da shi zai je wajen bazawarar shi sai ka ji kamar ka rungume shi saboda tsananin ƙamshin da yake yi haba jama'a mutuna fa mai sallah yana ganawa da ubangijin shi ne a ƙarshe ina addu'ar allah ya sa kirana ya shiga kunnuwan wa'anda na yi domin su sakoma na ƙarshe kuma saƙon haɗin gwiwa ne da muka samu daga aishatu musa wada da fatima musa wada da zainab musa wada tare da jummai matar sani mai manja kasuwar barikin ladi da ke jihar filato a nigeria su kuma cewa suka yi assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya allah ya sa hakan amin don allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mai kira ga gwamnatin kasarmu ta nigeria muhammadu buhari da cewa wallahi mun yi matukar mamaki da sakin tsohon gwamnan jihar bauta Plateau Joshua Dariye da kai bayan shafe sama da shekaru yana tsare a kotu. Haba Baba Buhari, wai har ka manta da irin kudaden talakawan Najeriya da Joshua Dariye ya gudu da su? Kai Najeriya kenan, Allah dai ya kyauta. Mun gode VOA Hausa ku sha ruwa lafiya. To da mun kuma gode mu ma, ci gaba da aiko mana da saƙonni. albarkacin wannan wata na ramadan ga tasirin azumi ga matasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Alhamdulillahi dangane da abin da ya shafi wannan kwanaki da muka shigo na goman karshe na Ramadan waɗanda suke da fa'idoji da kuma darajoji da yawa a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkhairai masu yawa a ciki. Babban alkhairi na kan gaba shine saukar da alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya yi daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya wato sama ta ɗaya kamar yadda yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi shahar tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Allah yana nuna cewa lallai ya saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadari to me ya sanar da kai abin da ake ce ma lailatul qadari yace lailatul qadari khairun min alfi shahar shi daren lailatul qadari shine mafi alkhairi akan watanni dubu akalla shekaru tamanin da uku da wasu kwanaki kenan to saboda haka ana nufin duk wanda ya ya dace da ibada ya yi abin kwarai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya karɓi abin da ya roƙa ya kuma datar da shi da abin da ya yi na ibada za a bashi lada kamar wadda ya yi aƙalla shekara tamanin da uku da wasu kwanaki kai ma fiye da haka wajen alkhairi a gurin Allah. Alƙur'ani wanda shine alkhairin duniya da lahira ke kunshi a ciki to Allah ya saukar da shi ne a cikin daren Lailatul kadari kamar yadda ke faɗi a wata sura kuma inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin hakika mun saukar da shi shine a daren lailatul kadari wato dare wanda yake cike da albarkoki masu yawa kuma allah maɗaukakin sarki a cikin wannan daren ne yake yin abin da ake ce masa budget ake cewa wane zai samu kaza wane kaza zai same shi wane zai yi kaza zai aikata kaza duk dai ayyuka gaba daya kamar yadda gwamnati ko gwamnatoci ke ware a wasu kasafi cewa mutum zai samu kaza ko kuma gwamnati za ta yi kaza to shi rayuwar mu ana mana wannan kasafin ne a cikin daren lailatul kadari wanda shi lailatul kadarin nan ana samun shi ne a cikin kwanakin wuturi na goman ƙarshe kamar yadda na Aisha ta ruwaito Allah shi kara mata yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu nemi waɗannan kwanaki ko kuma wannan dare na Lailatul Qadari tun daga 21 23 25 27 ko kuma 29 ga wata to kowanne dai kwanakin wuturi ne kuma a cikin goman ƙarshe na Ramadan da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban rasha vladimir putin ya ce sun karbe ikon birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa a ukraine bayan kusan wata biyu da aka kwashe ana gubza fada duk kuma da cewa dakarar rashar ba su kai ga kutsawa cikin wata masana'antar sarrafa karafa ta azovstal da ke birnin ba wacce har yanzu tana hannun mayaka da fararen hular ƙasar ta ukraine maimakon kutsawa masana'antar putin ya ba da umarnin a hana kowa fita daga wurin koda kuda abinda wasu masu lura da lamura ke cewa dabara ce ta kaucewa rasa rayukan sojojin rashar sannan a kuma sa mutanen da ke makala a cikin masana'antar cikin ƙangin yunwa ƙungiyar bada agajin gaggawa ta falasina red crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji rauni a yau juma'a ciki har da mutum goma sha hudu da aka kai su asibiti bayan wani fada da ya barke a farfajiyar masallacin kudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da yahudawa hukumomi sun ce bayan da falastina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin 'yan sandan isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Mr. Nelson. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a sha ruwa lafiya. Masalam.